masu kallon da sauraron mu barka mu da war haka mu kuma da sake saurara da ku hausa wannan kafa da fatan za a gyara zama domin a sha labarin namu na dai lokaci wanda muka shirya kuma za mu gabatar muku da su wato yau ne ofishin ministan tattalin arzikin kasa wato ya yi taron manema labarai domin faɗakar da al'umma da kuma wato sa hannu bisa kan wani yarjejeniyar da suka ɗauka na taimaka ma wato ma'aikatu na ƙasa wanda wato idan ba a taimaka musu ba sabili wannan bala'i na coronavirus su kan iya likewa an yi gudanar da wannan taron ne a ƙarƙashin jagorancin wato ministan tattalin arzikin ƙasa da kuma mataimakin aikin nasa da kuma wato shugaban kungiyoyin ma'aikatan gidan banki da kuma wanda suka kafa bankin wadda wato su ne suka sa hannu a wannan yarjejeniyar kudin sun kai kimanin miliyan ɗari miliyar da hamsin wato da za a zuba a cikin bankokin wanda za a yi amfani da shi domin taimaka ma ko kuma tallafa ma ma'aikatu daban-daban da dai yanda shugaban wato kungiyar 'yan kasuwa wato 'yan kasuwa ko kuma wato wurin ɗakin shawara na 'yan kasuwa yake cewa sai mu ce mu yau alhamdulillah deja gwamnati ta ji kiran mu da ta fara deja da ta sa wannan kudi wajen bankoki inda za a ce ma 'yan kasuwa yau gwamnati ta ba da garanti wajen kamfanoni 'yan kanana wanda ake ce ma pma kanana ta za ta aza miliyar 25 cikin bankoki da za ta ba su akan garanti wanda ba ta kama ma bankokin na wani todin tere ko wani riba da za ta kama ita kuma bankoki za su kara bisa wannan 25 za su kara miliyar 25 sai su koma 50 duk 'yan kananan kamfanoni yau wanda suke ida eh, wanda suke da shifir dafiyar wanda yake kama da miliyan 25 har miliyar guda suna da inci su je wajen bankokin da suke aiki da su don wannan da ministère da finance ne da association na banque na niger duk suka sa hannu bisa duk 'yan kananan kamfanonin da wanda suke daga miliyan 25 chiffre d'affaires fiyar kinsu har miliyar guda suna da inci su je su aje dosiye kinsu kuma to d'intérêt abinda ake cewa bashi ya shata biyu ribar da bankoki suke kama a da da kudi da kin da tana kai sha daya sha biyu har sha uku ga bankoki wannan zubi za a sata uku ina 3,5% ko don tana da sauki kuma za a wani kwamiti wanda yake akwai 'yan kasuwa ciki representant na chambre de commerce akwai na finance akwai na plan du ministry wanda zai suyuvir aikin nan da za a yi tsakanin 'yan kasuwa da bankoki saboda a samu saukin da mutane ba ashe wannan kudi ba don mun saba gani aka kawo wadansu dukkanin da credit bankoki ko 'yan kasuwa sun zo ba su samu cikin sharadodin da ake azawa da irin yaunin da ake aza musu ba su iya su kai a ba su wannan albashi shi amma yana ji cikin wanga yau ajin da aka yi an kawo sauki da yawa wanda zai kai kamfanonin nan su je cikin maza cikin kwana takwas cikin wannan ka'idodi da aka ce wannan ka'idodi za mu kowa mawa da baya in an aza kwamiti za ta ba ku dalla dalla menene conditionality kin mu kuma wajen mu chambre de commerce da minister de commerce da minister de finance za mu yi babbar kamfai ta sensibilisation don mu bada sharadodin duka don saboda wannan kamfanoni su je wajen bankokin inda suke aiki su tallafa musu cikin neman kudi wanda ake ce ma ko abin da za su invest tafsir a cikin sauki tun lokacin da aka tsaida zirganiya ta motoci albarkacin ko kuma sanadiyar wato yaduwar wannan cuta ta coronavirus a cikin kasar mu wato sai kwanakin nan aka fara wannan zirganiya na motoci wato musamman ma tsakanin gari da gari ko yaya mutanen da suke wato cikin wadata wanda kuma suke amfani da motocin jigila ya suka ji amsar gabakin ɗaya daga cikinsu. sani yanzu an kafa wata biyu da an ka tsaida transport a nan birnin yamai kuma yau a shekarar jiya gwamnati ya ɗauki mataki na ya ce a yi transport yanzu dai transport da an ɗauki matakan ga da yawa transporter lokacin da an ɗauki wannan mataki abun ya zo ya iske su ya ɗan girshe su don shi yasa transport din kenan ke tashi kaɗan kaɗan wasu sun shirya wasu ba su shirya ba kuma in kun tsaya kun diba bisa kan wannan fannin da anka ce a fara transport kenan muna iya cewa wanga sabon ciwon da ake ce ma coronavirus eh, da ya zo da yasa an ka ɗauki wannan matakai na tsaye da transport in yau an ɗauki mataki na a koma transport safi ke wanga ciwon ana ana ciwo kan shi safi ke gwamnati na tsammanin kan wanga ciwo eh, yadda ciwo kan shi tana iya ta ce mutane ku komo ku yi aikin ku paske wanga ciwon yau alhamdulillahi muna nan muna ganin yadda za mu yi mu kare da shi kenan tun nan sai mu kwatanta kan wani jin daɗin mu ne mu nan sinaman cikin harkar transport da an ka ɗauke eh, eh, da an ka ɗauke transport kuma an ka maido shi kuma jin daɗin mu ne an tanke 'yan ƙasa da an maido transport saboda an kan ciwon ga ana ana ciwo kan shi kuma yadda kuka sani dole ana samun dan eh, eh, eh, kama shiga cikin juna na aiki dan dysfunctionment na aiki saboda kun san ekugar ma'aikata ce wadda ke aiki da droit de sortie da kuma carnet timbre wannan abubuwa su ne voyageur ke saye ana ma mota ana ma passager su ne kuma abubuwan da ke constituent fonctionnement kamar abun da ke tafiyar da aiki na ecogar wurin kashi 80 ko 80 haka amma yau da an tsaye da transport ya ka 'yan matsalar ta samu ma nan wajen mu sai da muka ɗauki ɗan matakai yadda za mu iya mu ɗan riƙe mu ɗan eh, ta yadda aikinmu ba cikin kun ya tsaya kaf kaf kaf gare mu ba dan saboda shine mu ma kamar yanzu yanda yanahi ya zo haka nan mu ma mun ɗauki yanayi haka nan kuma mun ka da partner mu da yawa da eh, ma'aikatan mu da yawa don saboda mu cikin wannan lokaci mu samu mutai da aiki mai ba kamar gurgudon irin na da ba haka wato kungiyar kiwon lafiya ta duniya ta da oms wato ta yi dauki yare guda uku na kasashen afirka a matsayin wato yaren da za su yi kokowa da yaduwar wannan cuta ta mai hana wato lumfashi ko kuma coronavirus a cikinsu hada halishin hausa wasu masu rubutun hausa da kuma kashin baki na hausa sun nuna jin daɗinsu a cikin wannan hira da ta damu da su farin ciki nake sannan na biyu shine idan hukumar eh, da ke kula da eh, lafiya ta duniya bata zaɓi harshen hausa a nan musamman a nahiyar afirka ta yamma to ta ɗauki wani harshe shine babban harshe shine harshe mai sauki kuma wannan sauki wato sauƙaƙƙen kalmomin da tarin kalmomin da aka cikin harshen hausa yana ɗaya daga cikin abubuwa ko ce abu biyu da suka sa wannan hukuma ta zaɓe sannan harshe ne wanda ake kasuwanci da hulɗa tsakanin al'ummomi da ƙabilu-ƙabilu a nan afirka ta yamma da sauran ƙasashe sannan harshe ne da ake horaswa a cikin manyan jami'o'i na duniya harshe ne da ake amfani da shi a cikin manyan kafofin watsa labarai na duniya yau in ka ce za ka wayar wayar da kawunan mutane bisa kan wannan cuta wato ta covid-19 ko kuma in ce cuta mai sarkake eh, makoshi eh, wato in ka ce ba za ka amfani da harshen hausa ba to hakikanin gaskiya ba za ka wayar da kawunan komi ba to ita wannan hukumar wato ta oms ta yi la'akari da waɗannan abubuwa ne kuma harshe ne wanda ake sarrafa kimiyya da fasaha da shi babu wata kalma a cikin kimiyya ko cikin fasaha wadda yau bahaushe ba zai iya fassara ta a cikin hausa ba dan uwan shi bahaushe ya fahimce ta a madadin ka zo ka ɗauki kalma a cikin faransanci a da hausa kake bayar da ita to kaga wannan abu shine yana ɗaya daga cikin abubuwan da ita wannan hukuma ta yi la'akari da su ta ce to ya kamata a wannan cuta da take nan tana eh, tana haddaba mutane tana halaka rayuka ya kamata a tunkari jama'a da harsuna ko kuma harshen da suka yi amfani da shi sun ka hiji shine hausa mai sauki wato hausa an kasa cikin waɗannan harsuna da aka ɗauka a nahiyar haka ina ganin babban abu ne kuma ya kamata kasashen mu su gano cewa duk lokacin da irin wannan abun ya samu kasa to ba amfani da bakon harshe ba ne muhimmi shine amfani da harshen da 'yan kasa suka yi to harshen hausa yana cikin harshen mu na kasuwanci yana cikin harshen mu na hulɗa da juna na zamantakewa na gyara rayuwar mu ta yau da kullum na tarbiyya da ilimi haka wato ko menene zakatul fitri ko nan da ake hudda a lokacin idan ana shirin gobe sallah ko kuma gobe eh, jibi sallah amsa daga bakin daya daga cikin malamai na birnin yamai zakatul fitr kono kenan wanda mai azumi yake hiddawa ko kuma musulmi yaro wanda bai balaga ba ana hidda shi mudu mudu nabi guda hudu wanda hikima wanda ya san zalla sallallahu alaihi wasallam ya ta wannan idan mutum yayi wasu laifuka ta magana ko ta wasu abubuwa wanda bai kamata ba to ta wannan zakka kono wanda zai hidda dalilin wannan ne Allah zai yahim sauran Allah zai yahim mai azumi sauran laifukan shi azumi ya zo kamili a ran tashin kiyama to zai haɗu da azumin shi Allah ya karba gaba da azumin ana hidda ma yaro ana kuma hidda ma baligi amma baligi wanda baya sallah ko bai dauki azumi ba a hidda mishi baligi wanda ke da hankali amma kuma ba musulmi bane baya sallah ko baya dauka azumi shi wannan ba hidda mishi wanda duk karkashin ka kai ne kamata ka hidda mishi wannan zakka kono in ya zama to yana aiki ne a gidanka ko danka ne ko matarka ko ma wane ne inda yana karkashin ka kai ne kamata ka hidda mishi wannan zakka sannan kuma ana hidda shi in ma kwana biyu kahin sallah ko kuma ran sallah kahin a ta wajen idi amma kar a kuskura ba hidda wannan zakka ba sai bayan sallar idi amma mutum na da dama ya hidda su kahin ma kwana biyu saura kwana biyu kahin wannan idi idan kuma an hidda kar a aje ai kokari a kai shi inda ya kamata a kai shi wajen miskinai da wanda mabukata a kai musu wannan abinci har yau yana cikin ah, falalin da abin da yasa aka zo da wannan kaga wani yalla bai da abinci idan an kama shi zakatul fitr to shi ya samu wadata a ranar sallah ba sai ya tayi yayi barace barace ko ya tayi roƙon mutane ya samu abin da zai kai illan shi ba to shi yasa ake so a yalwata mu talakawa idan an zo da sallan musulmai su sun cewa yau sallan mu ne abincin da ya kamata a hidda su ne abincin da mutanen kasa ko gari suke amfani da shi nan da 'yan kwanaki hudu zuwa uku zuwa hudu wato za a gudanar da sallah ta karshen azumin ramadan ko yaya mutane suke gani wanda suke gudanar da harkokinsu a cikin kasuwa ko yaya suke gani wato masu shiga suna sai suna sayarwa ga wani dan kasuwa abin da ke cewa kasuwanci alhamdulillah wallahi mu yanzu dai cin lokacin ga kwanacin goma ga da saura mu bamu gar wani laifi ko guda ba tunda da mutane suna zamna sai hankuri amma yanzu ka gani kasuwa alhamdulillah sai mutane ma in sun zo ba su shiga ma sai su koma kenan kaga alhamdulillah ko mu muna muna so ma a bude muna wancan kohuna tunda yanzu wala kohunan da akwai ba su isan mutane yanzu kun gani mutane sun yawa nan tun witayar kana ga mutane suna zuwa wayansu ba su iya ma shiga kuma sai dai su koma kenan kaga an bude wasu portin kan nan kenan mutane yalla suna ya shiga tunda akwai ce amma yanzu sai da hankuri da amma Allah alhamdulillah ba mu kara kudi ba tunda mun rage ma ne tunda kayan da yana ji biyar muna ya sai da shi sen katimil kenan mun rage akwai kayan da suna 15 mil muna sai da 14 mil 13 mil kenan kun gani mun rage kawai wannan maganun da dai suna gai ba haka nan ne ba tunda kayan ba su ma zo ba muna da kaya baya da har yanzu ba su ma iso ba kenan sai sallar layya in sun zo sai dai hankuri dai kenan nan muka kawo ƙarshen shirin namu a malaman da sai kama matarar kuda shi ni da rubuta na kuma karanto abokan aiki na da suka tsoro labarin da rahotannin nasu da bakin mu muke ce muku kuda lafiya sai kuma gobe in Allah mai kowa mai komai da huta lafiya sai an jima mun gode